aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka in wa masu albarka masu kallo da sauraron wannan tasha mai albarka a daidai wannan lokaci kuma duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu har kullum dai muna gode wa allah maɗaukakin sarki musamman da ya sake haɗa mu da ku a daidai wannan lokaci domin ci gaba da wato darasi da muka fara akan a'malul qulub ayyukan zuciya idan ba manta ba a wancan shiri da ya gabata wato mun faro bayani ne kan wato aiki na zuci sifa ta al'amana kuma mun yi mukaddima an yi shimfiɗa kuma mun yi bayanin ko menene ake nufi da wannan al'amana da kuma muhimmancinta to a yau in allah ya so ya yadda za mu karanto wasu ayoyi na alkur'ani mai girma da kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da suke mana bayani akan muhimmanci da kuma daraja da wato amana take da shi da kuma suke kwadaitarwa ga musulmi ya yi kokari ya kasance ya siffantu da wannan sifa ta al'amana tun daga zuci har gaɓoɓin shi sannan kuma har harshen bakin shi ma gaba ɗaya to daga cikin irin waɗannan ayo da za mu buɗe da su shine wato faɗin allah maɗaukakin sarki da ya yi a kan wato harasa na manzannin shi lalle ayoyi sun tabbata musamman idan muka duba suratu shu'ara sura ce wadda kusan tun farkonta har zuwa ƙarshe allah ya labarta mana labarai na manzanni da suka gabata irin gwagwarmaya da suka yi gurin isar da saƙon allah aka fara da wato annabi uh, musa alaihi salam sannan aka zo ɓangaren annabi nuhu aka zo annabi hud aka zo ɓangaren annabi salihu aka zo annabi lut sannan aka rufe da annabi shu'aib allah ya ƙara musu aminci to abin lura a nan shine duk wata kissa da ta zo tun daga wato annabi nuhu zuwa annabi shu'aibu za ka ga kowanne cikin waɗannan manzanni yakan ce wa mutanen shi inni lakum rasulun amin zai ce ya ku mutane na lallai ni gare ku manzo ne amintacce ta ga manzanni annabawan allah masu daraja sun siffantu da sifa ta amana kenan amanan nan kuma kamar yadda muka faɗi tun daga zuci har su. sannan kuma har gaɓoɓinsu wannan ke nuna maka cewa sifa ce mai daraja tun da annaba manzanni sun siffantu da ita saboda su ne waɗanda suka fi daraja a cikin bayan allah wato kamar yadda wato bayanai suke tabbata kuma suka gabata to abin da ya fi zama a alagare mu shine mu yi kokari mu yi koyi da annabawan allah manzannin allah mu zama amintattu hatta manzo sallallahu alaihi wasallam idan muka duba sirar shi muka duba tarihin rayuwar shi hatta waɗanda ba musulmi ba ma sun tabbatar cewa shi amintacce ne don sunan ma da ake kiran shi kenan al'amin wannan tun kafin ma wahayi ya zo mushi wato ƙurai shawa na garin makka sun tabbatar da cewa shi mutum ne mai amana allah ya sa mu dace to sai aya ta gaba wato wanda take cikin suratu al-mu'minun allah maɗaukakin sarki yana yaban muminai inda farkon ayar ma cewa yi qad aflahal mu'minun har zuwa ƙarshen ayoyi yake cewa muminai sun samu babban rabo muminai sun samu babban rabo daga cikin siffofi da ayyuka da muminan nan suke aikatawa da ya sa suka samu babban rabo akwai wato tabbatar da sifa ta amana sun siffantu da amana a cikin abin da ya shafi zuciyarsu da kuma maganarsu furucinsu kenan da kuma ayyukansu na yau da kullum alkawuransu suna cikawa ba su cin amana imanin nan da suka ce sun yi da manzo sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da imanin a aikace ba su yi magana da harshensu ba suka saba da zukatansu kamar yadda munafukai suke aikatawa saboda haka da alama ɗaukakin sarki ya ambaci waɗannan ayoyi ce kod aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun Allah ya ambaci waɗannan siffofi nasu cewa gurin sallah suna fushu'i wadda wannan sifa ta riga ta gabata a karatu da muka yi can baya ya ce kuma suna masu kau da kai daga wargi da maganganu na banza da dai sauran siffofi da ya ambata to a ciki kuma sai ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne waɗanda suka kasance masu tsarewa da amanoninsu da kuma alƙawuransu kaga wannan sifa ce daga cikin sifan muminai wadda ya kamata mutum ya yi kokari ya ga cewa ya tsinci kanshi cikin masu irin wannan sifa sannan eh, har ila yau a dai cikin waɗannan ayoyi idan muka ɗan yi gaba kaɗan akwai gurin da allah ma ya kawo bayanin cewa waɗannan muminai da ya kawo mana siffofinsu da irin ayyuka da suke yi wanda yake har da wannan amana da muka ambata yanzu sai yake cewa to su ne waɗanda ma suke samun aljanna su gaje ta ma'ana allah ya mallaka musu ita su zauna ita har abada duk wani ni'ima na ciki za su samu ba don komi ba saboda sun siffantu da waɗannan siffofi wanda daga ciki akwai wannan amana ɗin inda allah maɗaukakin sarki yake cewa na hum li amanatihim wa ahdihim ra'un na hum ala salawatihim yuhafizun sai ya ce ula'ika humul warithun allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun yake cewa wato su ne masu tsayawa a kan sallolinsu bayan sun kula da amana da kuma alkawura sun yi tsakani da allah allah maɗaukakin sarki sai yake cewa to waɗannan su ne masu gado ina za su gada aljanna za su gada ba wani ne ya mutu ya bar musu ba a'a allah ya mallaka musu ne kamar yadda wanda idan wani nashi ya mutu mahaifi ko ɗan uwa ya bar mai wani abu yana gani nashi ne halak malak ba wani wanda ya isa ya zo ya kalubalance shi to aka dan siffanta don mu iya gano abin amma ba wai don cewa sun gaji wani ba ne a'a allah kamar ya mallaka musu ne yadda wanda ya dau gado yake jin cewa wannan abin halal din shi ne ba wanda ya isa ya zo ya tunkuɗe shi akan wannan haƙƙi na shi balma shi wancan abin da aka mallaka musu abu ne wanda yake har abada wanda yake za su dawoma cikin wannan aljanna din an tabbatar musu da cewa su zauna kuma an yarda da su saboda me saboda sun siffantu da waɗannan siffofi wanda daga ciki akwai amana da muke magana a kai ɓangaren hadisai na maki sallallahu alaihi wasallam da dama sun zo suna bayanai kan amana da kuma muhimmancinta da riƙe ta da kula da ita tun daga zuci har furuci sannan kuma har ayyuka na gaɓoɓi amma daga ciki waɗanda za mu karanta hadisai ne guda biyu masu muhimmanci kuma wanda yake za su wadatar a kan sauran akwai hadisi na farko wanda anas dan malik ya rawaita ya ji daga bakin manzo sallallahu alaihi wanda imamu ahmad ibn hanbal ya kawo shi cikin musnad nashi sannan kuma hadisi ne da albani yake cewa ingantacce ne a cikin sahihul jami manzo yake cewa la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu manzo yake cewa babu imani ga wanda ba shi da amana sannan kuma babu addini ga wanda bai da alkawari malamai suke cewa ai wanda ya siffantu da rashin amana ko rashin alkawari to yana da naƙasu yana da tawaya wurin imanin shi imanin shi bai gama cika ba kenan yana buƙatar ya je sake duba imanin shi domin ya gyara shi ya cika shi so kaga in mutum yana so ya samu cikan imani to wannan hadisi yana nunar mana da cewa dole ne mutum ya kula da amana matukar kula tun daga amana ta aƙida ta zuciya wadda ita ce jagora kuma wato kashin bayan duk wani amana wadda a kanta ne muke magana a matsayinta na aikin zuci imanin nan da kai da manzo sallallahu kai imani da Allah da littafan Allah da ya saukar da komai to ya kasance ayyukanka duk suna nuna kana aiki ne based on wannan imanin da ka ce kayi kada ya kasance maganar da kai na imani ko abin da kake ikirari na cewa yana zuciyarka na wannan amana ya kasance an yi hannun riga wannan ba a so sannan akwai hadisi na biyu wanda abu huraira ya rawaito mazo sallasallam sallam yake cewa daga cikin alamomi na munafiki akwai wasu alamomi guda uku na farko in ya magana zai karya in zai ba da labari zai karya sannan kuma in yi alkawari zai saba sannan aka ba shi amana sai ya ha'inci wannan alama ce daga cikin alamomin munafiki su ko waɗannan alamomi ne da suke bayyana a ɓangaren aiki shi yasa malamai suke cewa shi munafuncin dama ya kasu kashe biyu akwai munafunci na itikadi ɓangaren aƙida wanda mutum zai ɓoye kafirci ya bayyana musulunci su irin waɗannan wato kafirai ne su wannan in suka mutu wuta za su shiga za su dawwama to akwai bangaren wato munafunci wanda ake cewa amali bangaren munafunci na gaɓoɓi to wannan shine wato munafunci na gaɓoɓi wanda shi yana daga cikin manya-manyan laifuka wanda lallai-lallai mutum ya yi ƙoƙari ya tuba kuma ya bari to kaga rashin kula da amana yadda ya kamata to yana daga cikin alamomi da ke nuna mutum yana da alama na munafunci tare da shi yana da munafunci na gaɓoɓi duk da yake mai irin wannan ba a ce shi ba musulmi ba ne musulmi ne amma kuma yana yin kabira yana yin babban laifi wanda ya lalle ya zama dole ya yi kokari ya zo ya gyara in ko har ya yi sake wannan alama din ta kai shi ga babban munafunci to kaga ya yi asara kenan to yana da kyau duk yadda aka ci waɗannan alamomi ne ko ayoyi da ke kaiwa ga wani mummunan abu to mutum ya yi kokari ya guje su kuma ya nisance su wannan hadisi wato imam bukhari da muslim sun rawaice shi so kaga waɗannan hadisai guda biyu ko a kansu muka tsaya sun wadatar kuma a kansu ɗin za mu tsaya domin duk wani abu da muke nema mu yi bayani mu ƙarfafa bayani a kan muhimmancin wato amana a matsayin aikin zuci to wannan hadisi ya zo mana da shi har ma da ƙari babban abin da ya rage mana shi ne mu zo mu duba mu gani ya yanayin kula da amanan amana tun daga zuci sannan amana na wato maganganu na baki misali da kuma amana na ayyukanmu na yau da kullum amanar allah ita ce babbar amana na aƙida na cewa za mu musuluncin nan sau da kafa ba tare da mun saba ba mu yi kokari mu rike aiki ne mai daraja daga cikin ayyukan zuci sannan amana na baki zai iya wani ya baka amana wani abu na sirri wanda yake babu maslaha a cikin fitar da shi to abu ne da ya kamata ka rike shi tsakani da allah kada ka yada saboda wannan cutarwa ne sannan amana na ajiya da ake bayarwa misali an yadda da mutum a bashi bai kamata ya ci ba kamata ya yi yadda aka baka amanan nan ka mayarwa da mai ita inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana umartan mutane da cewa in an ba su amana su mayar ga waɗanda suka ba su akwai masu kula da amana wanda abun za ka yi matukar mamaki kuma ya baka sha'awa sai ka ga kuɗi in aka ba su ajiya in misali an ba su naira biyar biyar ne ko naira ishirin kila an ba da amana ɗari biyar a ciki akwai ɗari biyu akwai ɗari ɗaya da naira biyar biyar za ka ga wato duk yadda za a yi ko shekara nawa za a yi ko da wani ya zo yana neman canji ba za a je a taɓa wannan ajiyar ba sai dai a nema a wani kaga wannan yana nuna yadda suke tsantseni da kuma kokarin kula da amana to irin haka ake so a kodayaushe yayin da kake dilin kake mu'amala da amanan mutane to ka yi ƙoƙari ka tabbatar ka ji tsoron allah a ciki kada ka ce abubuwa sun taɓarɓare galibiyan sai ka samu wato mutum kai tsaye an bashi amana gaba ɗaya ya ci wanda yake kuma wannan ba ƙaramin illa ba ne wanda ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya gyara bayan bayani akan wato aikin zuci na al'amana yanzu kuma aiki na zuci da za mu fuskanta shine asiduku gaskiya kenan shi ma asidiku yana daga cikin manya-manyan ayyuka na zuci wadda dalilai na addini da hadisan manzo sallallahu alaihi ayoyin alkur'ani manganu na magabata na kwarai sun fayyace komai kuma an yi ƙarin haske a kansu wadda yake muna fatan allah ya bamu ikon shi ma su kwantuwa da shi a matsayin shi na muhimmi daga cikin muhimman ayyuka na zuci. to kamar yadda dai muka saba mukan kawo maganganu na malamai wannan karo ma mun leƙa wato littafin babban malamin nan ibn qayyim littafi mai suna alfawa'id a cikin wannan littafi wannan bawan allah allah mushi rahama yake cewa wa asu amalil qulub kullaha as-sidq yake cewa asali kuma tushen duk wasu ayyuka na zuci shine gaskiya in ji malam ibn qayyim yake cewa وأضدادها من الرياء والأجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والأجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب yace su ko wato kishiyan al'amarin da ya shafi gaskiya da aka ce shine asalin ayyuka na zuci kishiyan gaskiya irin su wato riya mutum ya yi don a yabe shi ba don allah ba ko don ya burge mutane da irin su jiji da kai da su girman kai da alfahari da takama gurin tafiya da irin su ɗagawa da mutum ya dinga nuna cewa yana da wata nima yana ɗagawa da irin su wato girman kai da kuma gajiyawa da kasala da ragwanta gurin ayyuka na addini da sauransu wannan malamin yake cewa su kuma asalinsu shine karya sai ya ce fa kullu amalin salihin zahirin aw batin faman sha'uhu sidq duk inda kaga aiki na kwarai sawa'un a bayyane yake ko a ɓoye yake to asalin shi kawai wato abin da ya samar da shi gaskiya ne wa kullu amalin fasidin zahirin aw batin faman sha'uhu al sannan duk inda ka ga aiki mummuna a bayyane yake ko a ɓoye to shi ma asalin shi ƙarya ne shi ne ya haifar da shi yasa ya zama haka wallahu ta'ala yu'aqibul kadhab bi an yuqaidahu wa yuthabbitahu an masalihihi wa manafi'ihi shi kuma yadda al'amarin yake Allah madaukakin sarki wato yakan hukunta makaryaci ya sanya mushi wata azaba wata ukuba wani irin azaba ne wannan sai ka ga allah ya rafkanar da shi ya hana shi yin wani abu da zai amfane shi sai ka ga allah ya sanya mushi kasala ya kautar da tunanin shi kan abubuwan da za su amfane shi wannan shine sakamako ga wanda yake mai karya wanda bai da gaskiya a cikin zuciyar shi da al'amuran shi na yau da kullum saboda haka sai ka ga makaryaci allah ya sa ba zai iya wasu abubuwa ma da za su amfani shi ba kawai ya mamanta da kanshi ba zai iya gabatarwa da kanshi abin da zai amfani shi ba duniya da lahira ba zai iya wannan abin da zai samu amfanin shi a duniya ba ko a lahira sai mala ibn al ya ce fa mastujlibat masalihu duniya wal akhirah bi mithli sidq saboda haka ba a janyo alkhairai da maslaha da amfani na duniya da lahira da abin da ya wuce gaskiya gaskiya ita ce kawai ake samun alheri na duniya da lahira wala mafasiduha wa madarruha bi mithlil kadhib sannan yake cewa wala mafasiduha wa madarruha bi mithlil kadhib haka duk wani sharri da abubuwa na cutarwa na duniya da lahira babu abin da yake janyo su ga mutum in ba karya ba so kaga wannan bayani ya ishi mutum izina da kuma darasi da wa'azi cewa mutum ya rike gaskiya saboda tattare da gaskiya akwai alkhairai na duniya da lahira kuma ya nisanci karya don tattare da karya akwai duk wani sharrori na duniya da lahira malamai da suka zo suna bayani menene ake nufi da wannan gaskiya din a asidiku da muke bayani a kai to a takaice kawai aka ce shi kaman ya karya ne kagan aka ce ana kawo maka abu da kishiyan shi kana ganewa in aka ce maka word and opposite misali sai a ce man woman ka an ce man ka san to ba woman bane kenan saboda haka da an ce maka asidiku aka ce kishiyan karya shikenan ka gane ko anan aka tsaya ma an gama so shi kuma aka ce asiddiq ko musaddiq to shi kuma ana nufin almubalihu fi sidiki wanda ya kai kololuwa gurin gaskiya wanda ya siffantu da siffan nan ta gaskiya wanda yake ya wato keta sa'o'i ya wuce tsara shine ake nufi da asiddiq ko al-musaddiq shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ula'ika humus siddiqun yake yaban bayan shi na kwarai yake cewa waɗannan su ne masu yawan gaskiya kaga sayyidina abubakar shi ma din ya samu irin wannan daraja domin shi ma as-siddiq ne mai yawan gaskiya saboda haka shi ko aljurjani mai littafin at-ta'rifat da yake bayani kan ma'anan kalmomi haka wasu muhimman kalmomi sai yakan zo yana bada ma'anansu yake cewa a siddiq abinda ake nufi da shi huwa alladhi lam yada shay'an azharahu bil lisani illa haqqaqahu bi qalbihi wa amalihi shi a siddiq shine wanda bai bar wani abu da ya wato bayyana da harshen shi ba face sai ya tabbatar da shi da zuciyar shi da kuma aikin shi kaga kenan gaskiya ana buƙatar abubuwa guda uku ne a samu gaskiyar wannan abin a cikin zuciyar mutum sannan kuma wato aikin shi da harshen shi su tabbatar da haka duk lokacin da aka samu wato a gaɓoɓin shi yana nuna kamar yanayin aikin na gaskiya amma a zuciyar shi babu to kaga alama munafukai ne sai a ce wannan gaskiyar shi ba ta gaskiya ba ce akwai ciwa a ciki haka duk lokacin da aka samu gaskiyan a cikin zuci to hasa galibi ma ko da ba ma a samu ya kasance zuciya din ta zama tana da gaskiya kuma wato zahiri harshenka ko wato gaɓoɓinka su karyata haka ba zai yiwu ba galibi wannan bai faruwa ma in dai har aka samu gaskiya zuciya to sauran gaɓoɓin jiki kawai bin zuciya ne suke shi yasa a darasinmu na can farko muka ce zuciya kamar sarki ne ga sauran gaɓoɓi na jiki umarni take barwa da ta ce abu kaza ko tare abu kaza to gaɓoɓi suna nunawa ne so shi ne yawan gaskiya ana samun muwafaka abu ya zama ɗaya tsakanin zuciyar shi da gabobin shi da kuma furucin shi ibnul qayyim a cikin littafin shi madariju salikin yake cewa a'ala maratibu sidq martabatu siddiqiyya mafi kololuwa na matakai matakai na gaskiya shine martaba na as-siddiqiyya ma'ana yawan gaskiyar nan da muka faɗi a baya irin su na abubakar kenan allah ƙara shi yadda wannan shine ƙololuwa me ake nufi da wannan asiddiqiya yake cewa wahiya kamalul inqiyad lir rasuli ma kamalul ikhlas lil mursil da ake nufi da wannan ko yawan gaskiya shine cikakken bi biyayya ga wanda aka aiko shine manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ikhlasi na gaske cikakke ga wanda ya aiko shine Allah madaukakin sarki duk wanda ya bi sunnar ma'aiki ya bi umarnin shi ya bar abin da manzo ya hana sannan kuma ya ikhlas ya tsarkake zuciyar shi abubuwan shi don Allah to wannan shine ya samu daraja ta as duk wanda bai samu haka ba ba za a ce mushi cikakken mai gaskiya ba malamai da suka kara bayani sai suke cewa abin da ake nufi da gaskiyan nan huwa qaulul haq fi mawatin al-halak shine ka faɗi magana gaskiya a inda ake ganin halaka ne suka ce wannan shine ƙololuwan gaskiya waƙila an tasduka fi mawdi'in la ka illa al wasu suka ce ka yi gaskiya a gurin da ba abin da zai tseratar da kai sai karya wannan shine ƙololuwan cewa kai mai gaskiya ne kaga ko wannan ba kowa ke samun irin wannan daraja da dace ba har ila yau sahabbai su ne misalai na farko da muke kawowa in ka samu sahabi na manzo sallallahu sallam wato eh, hubaib ibn adi allah kara mushi yadda ga shi kashe shi ne za a yi aka ɗaure shi ana azabtar da shi ake cewa ya kafurta da maki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai shi ina ai shi ba zai taba kafirta da mun sallallahu alaihi wasallam ba ma ko me zai faru da shi ya faru da shi kaga a gurin halaka kenan wannan sifa ce mai daraja duk da yake akwai rangwame sai dai ga yanayin imanin da mutum yake da shi in ka shiga cikin matsala misali wanda yake kana da gaskiya amma menene ka ji ma kanka tsoro na abin da zai faru da kai to an yi maka uzuri kana iya wato faɗin abin da aka ce ka faɗi koma ya yake matukar wannan abin bai cikin zuciyarka kuma ka ɗauke shi akan larura saboda wannan hali da ka faɗa ciki to amma fa bayan allah wanda yake masu cikakken sifa na wannan abin nan din to sukan siffantu ne da cewa ko da a gurin halaka suna tare da wannan gaskiya din allah ya samu dace shi kuma alkushairi al-ta'iful isharat shi wannan babban malami ne na tafsiri sunan littafin shi kenan yake bayani akan me ake nufi da gaskiya yake cewa asiduku allah ya kuna fi ahwalika shaubun wala fi itiqadika raibun wala fi a'malika aibun yake cewa gaskiya shine ya kasance cikin halayenka babu wani garwaye ka dinga yin basaja wani lokaci kaɗan cutar da mutane ko kaɗan yi ƙarya kaɗan haɗa baƙi da fari aka ce wato gaskiya ba ta tattare da irin wannan mai gaskiya shine wanda ya zama kaifi ɗaya sannan kuma a cikin itikadin shi abin da ya kudirce a cikin zuciyar shi ya kasance babu kwanto don mumine na gaskiya ba su yin shakka masu shakka cikin imanin su su ne munafukai sukan ce sun yi imani da bakin su amma da zarar jarabawa ta zo ko jihadi ya zo sai kaga hankalin su ya tashi ciki ya ɗori ruwa sannan kaga idanun sun yi manya haka kamar za su fita saboda tsoro to mai gaskiya yakan gasgata imanin shi ne kuma bai shakka a kan shi duk abin da allah ya faɗi ko manzo ya faɗi ko bai gani ba yana imani ne yana imani da gaibi sannan kuma mai gaskiya shine wanda cikin ayyukan shi babu aibi a ciki in ma ya samu aibi sai ya kokari ya tuba da wuri wannan bawan allah yake cewa wannan shi nan wato asidiku bangaren wato falala da kuma alfanu da fa'idoji da mutum yake samu idan ya siffantu da gaskiya lallai amfani ga gaskiya yana da yawa wanda yake sai dai a takaita kawai daga ciki dai da gaskiya ne allah yake gane gaskiyan imanin mutum shi ya sa munafuki allah ya kalubalance su a gurare daban-daban yake cewa alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanu wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin yake cewa shin mutane za su dinga riya suna tunani kamar sun imani amma kuma ba za a jarraba su ba Allah yake cewa haƙiƙa mun jarraba waɗanda suka gabace su saboda haka Allah za ya bayyanar da waɗanda suka yi gaskiya gurin imaninsu kuma zai bayyanar da waɗanda yake masu ƙarya ne kaga kenan munafukai an gano cewa ba da gaske suke ba saboda jarraba ta zo kawai shi kenan sai hankalinsu ya tashi aka gano ko menene aka yi walƙiya wato komi ya bayyana so kaga wato shi alama na gaskiya yana tare da kai shine ya kasance ka ci jarabawan allah allah ya ba mu ikon cin jarabawan sannan gaskiya amfanin da yake haifarwa da mutum shine yakan samu wato zama ya kasance tare da mutanen kwarai a ranar gobe kiyama cikin aljanna akwai wani hadisi da sa'id dan jubair babban malami daga cikin tabi'ai na tafsiri ya ce wani mutum ya zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam da ya zo hankalin shi a tashiran shi a ɓace sai manzo ya jawo shi yake cewa mene ne yake damun ka kaiwa ne sai yake cewa manzo damuwar da nake shine yanzu muna tare da kai muna farin ciki muna jin daɗi mu zo da yamma da safe ko da yaushe mukan zo mu ji daɗin kasancewa tare da kai amma kuma tunanin da nake a ranar kiyama za a ɗaukaka daraja ka kana aljanna ba mu tare da kai ba za ma mu ganka ba da ya faɗi wannan manzo sallah sallam ya yi shiru ba a daɗe ba sai ga mala'ika jibril ya zo da wahayi aya ta sauka allah yake cewa wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allahu alaihim minan nabiyyina was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa wannan aya tana sauka ta zama wato waraka gare shi da sauran masu son yake sallallahu alaihi wasallam masu kokarin koyi da shi masu gaskiya saboda shi ya yi gaskiya sai allah maɗaukakin sarki yake cewa to fa duk wanda ya gaskiya gurin son manzo sallah sallan cewa yana so ya kasance tare da shi to ya yi da'a ga allah da manzan shi to allah yake cewa wannan yana tare da waɗanda allah ya musu ni'ima na daga annabawa da siddiƙai da shahidai da kuma salihan bayi allah yake cewa madalla da irin wannan wato tawaga ya kasance kana cikinsu to kaga gaskiya kenan shine ya riskar da wannan bawan Allah ga manzo sallallahu alaihi wasallam sahabi mai daraja wannan riwaya a tabari ya kawo a cikin tafsirin shi jami'ul bayan sannan albani kuma da ya zo yake cewa a ingantacciya ce a cikin silsilatu sahiha sannan haƙurin nan da ko in ce gaskiya yana daga cikin sifofi na annabawan allah duk wata sifa mai daraja mai girma za ga annabawa su ne kan gaba gaba a cikin suratu maryam Allah yake bamu labarin annabi Ibrahim da su sauran annaba yake cewa zukur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ka ambaci annabi Ibrahim cikin alkur'ani domin shi mai yawan gaskiya ne kuma annabi haka annabi Idris shi ma zukur fil kitab innahu kana siddiqan nabiyya annaba sun siffantu da wato gaskiya sannan Allah ya tanaji aljanna ga masu gaskiya yake cewa wato qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar har zuwa karshe Allah yake cewa a wannan rana masu gaskiya gaskiya su za ta musu amfani suna da aljanna wanda koramu ke gudana karkashin ta sannan daga cikin hanyoyi na tsira daga azabar Allah akwai gaskiya shine Allah yake cewa li yajzi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhibu al-munafiqina in sha'a ya tuba alaihim domin Allah ya sakanta masu gaskiya da gaskiyansu duk wanda ya gaskiya Allah zai sakanta mushi zai tsira daga azabar Allah su ko munafukai waɗanda suka yi ƙarya shikenan su kuma Allah zai azabtar da su in ya ga dama in ko ya so sai musu dama su yi tuba ya gafarta musu muna fatan Allah ya bamu dace kuma ya samu gama lafiya kuma mu sufantu da wannan sifa mai girma ta gaskiya kuma anan za mu dakata sai lokaci na gaba za mu dora salamu alaikum wa rahmatullah wada'inda kyautatu aikin zuciya ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi in ta gurbata da jiki ya gurbata gaba in ta gurbata da jiki ya gurbata gaba